الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتا جتبت الله صلاة يسيتي بأمين شوين ودود تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف مواجنكم ya sha'aban 1437 na jin daidai wasu afa gutu ya june 2016 kalendar miladiya ya ci gaba da karatun littafin risalatun da jami'a jami'afi usulin fiƙi muhimma ya شيخ alallama abdurrahman الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على استحباب أو الإباحة والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفه وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونعويمة فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية من قال فصل فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة asali umarni shi ya alkur'anu da sunne an na halin wujubu lawo ya ke wajibi ce illa iza dalla dalilu inda kwa dalili ga lawo ala istihbarin awli baha itiya wa musabi ko wa mubaha wal aslu fi nawayi sai da mai asali annawayi na shakano na gayi an na hali tarihi wala wa ya ce haramu illa idza dalla dalilu ala al-karaha inda kwa dalil ga lawo yake al-karaha tuwa wal aslu fil kalam asali kuma al kalam egon ala hakika to wulata kin hakiku bo fala yudalu bihi ila al-majaz wa ya fano majaza in kunna diga wato majazi da banare illa idza ta'azzara til hakikatin da kwa hakika ga so wal haqa'iqu salasatun haqa'iqu ma ga wuta a da shar'iyya a da lugawiyya a da urfiyya a da shari'a a da luga a da urfi fama hakama bi shari'u yana zanen la shari'a da daga ba hukunci tubo wa hadda hukunci ma hukunci mu وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي واجب يون واجب داتو بسميشه شريعة وما حكم بينما شريعة لو كنت يبقى ولم يعده ما wa يفعل ba بأي أكايو the specification ta yana iktifa bi zuburi ma'ana lugawi ebo ne lega ma'anu ya balarabcin wati yani ne وجب الرجوع فيه إلى اللغة واجب واجب رفيق هنا جميل عربتنا وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة أنا مدى حد يبقى شريعة ومدى تلارة تبانا رجع فيه إلى عادة الناس أغاش بدأتون العادة يزعجي وأروفين بأروفين وقد يصلي الشارع برجاء هذه الأمور شريعة تبكي بيجا وفي لغة على لما لنجا جبا إلى الأوفي لا تورفي kal'amri bil ma'ruf ya furu jibe tumuri nan wal mu'asharatu bil ma'ruf ya al mu'asharatu bi jiya bil ma'ruf waji bolo bolo ba za yi na ko wani awu ima da yana biyu ne na fafaza zil usul agwa su usulun nare qaida al amru qaida ya nayu urufu na jigani wa wangi ebona allati yaftaru ila al fatihu man man bukata biyu na wajen da tun da na jinan ke kulle ba ta alfiya tasarrufa ya fi wujo bai ne bani nan ga al'aslu fi awamin kitabi wa sunna na halin wujub asali al'awamir ya alkur'anu bai sunne wala wai ya ce kiwo sai ce wajibi ce ke al'amuro ko wale ga a talab ta talabu wa ko wale ga a gan talabul fili ko a madakiyar talabu tarki ko aje ewa ga waji wuce talabul fili a madakiyar talabu ewa ga wajen kiyar olóòlùwà tọ̀lẹ́bùlì fíìlì bẹ́ǹtì tí a zàn gúbà adé tọ̀lẹ́bùlì fíìlì aláwọ́dí ìlìzàm kó àmọ́dé tọ̀lẹ́bùlì fíìlì láàláwọ́dí ìlìzàm ẹnà ìtọ̀lẹ́bùlì fíìlì aláwọ́dí ìlìzàm nígbà alwájúbò kó ẹnà ìtọ̀lẹ́bùlì fíìlì láàláwọ́dí ìlìzàm nígbà ìkíyàn almandubo ko tọ̀lẹ́bù tẹ́lì kìí In a ga guba aji ala wajen lizam ko ada talabu tarki ala wajen lizam mutu shiga kiyo alharamu ko a ti da kiyo talabu tarki kuma la ala wajen lizam mutu ga kiyo almakruh ne haji wale da mini a kamu taklidiya gutsuwa gutsuwa jinanin muni ko ana ga al'amuru ya al'amuru umarni istida'u alfi'il ẹwà gbogbo jíjẹ ala aláwọ́jìyìn isti'ila ekiyar e ti kayan zane jo foro shi ne zawon ki ta ci owo so ka kuma ga aqimu salata ya salla ku yi kini na al'amuru wa ati zakata ya wa ne ya al'amuru ya gwaki bo in bai da komando daga fito shi ki ko Kulu la ilaha illa ai eh, gaga la ilaha illa ki ne ya al'amuru sallu kama ra'aytumuni usali ya ji sallake ne da ne zan ne ki ne al'amuru ya gwaki fa ibtida'ul fi sai eh, wa ga wabe da ko ala wajihin isti'ila ya ce sigo ya ce fuskan da latin mana in the name of zanen latin man biya wani zawanci gawai ko a ci dai addu'a'u ya addu'a'u addu'a ko hmm. addu'a ga hmm. yi amma ga ga ga du'awo unso yi talabul fili gabe mun amma wajen Allah wajen istilaya wayi talabul fil wayi min al adna ila al ala daga cikin bolo fiti rabbi firili to ci fa ni rabbi rahamuni to ci goye ni rabbana atina fi dunya hasanatan to ci lai wangi ya mi la la al khairi ya mi be kirkiji jo ko wale hmm. atina habuli ijifirili Irahamuni, da sauransu a ga gawa ya ji gwajin umurniya ko da wati bo yawa daga babu daga cikin bolo fiti ko a ci dai al-iltimas ta al-iltimasu wagu ce ibiore, amma wuce yin zaki a tsiranin guba nan e ya guba ko meti guba ẹjọ òní fòró ìyá òun ti sọ ìgbà kí o ẹ̀yùgà mas wọ́n ti gan yi ala na yi àdínà ba bá ní àzà méjì di àdísẹ́m Ko kó ẹgbogbo gbá yín ní ìlà ko mina lala ko ko lo awo ila al adna ne kiyo al amru ko hmm. ake dede min al adna ko ila al a'la ila al a'la ko ne kiyo addu'a'u to min karin ya karino eh, ya bu me su guba ila lo ba yake karini yi da bayan zane karini da shi ne un hmm, zai kiyo al iltimas Da ni. shin fi al'aslu al'amru a gagan al'aslu fil amri alwujub asali umarnin kiyo wajibi illa ndagwa ni kari na tun da wakari na tuga lawu ga amuru na jiya kun ji wajibi a yan ki dalilin ya ka'idan nan Allah subhanahu wa ta'ala ga wa ma atakumur rasulu takuzuhu yana tuci ga Allah ne ga ji hagu wa ma na haku manu tantahu yana mun ga ga lelwa ne ga ji haji kiyo ya kiya bi a ga to ngan min yana tuci la ga no ga kiyo al'amru command ne tuci jino so ka wajen ga ji kiyo wa ga ji lefi ko bana Allah subhanahu wa ta'ala gan no alam ya ci kum nazir a shaza ne ji wani nabi a yaya ko kalu a rakiyar bala e kadija ana naziru da ne ji gargaji na dabe amma ki ga ku na ma na zan Allah muke ga sakwacin yando ya ma na agwa ga tuta ngati malalo kiyo ngati malalo azabo annabi sallallahu alaihi wasallam kunga ma amartukum bihi sai mi gaje foro be ina fatu minu ko e gaje da duyi mastata'tum ya gorgo be kiyo iko yaye eh, mai lawa ya ce kiwo al'aslu fil amri alwujub illa li karinati bani ba Allah subhanahu wa ta'ala ga gan wa idza halaltu fasadu ya gaji ji ya gaji da ji ya da gege ko ya ga ji zo ya kaji ramu ya da gege shin fasadu na wala ga gege ne da da gege wajibi yo no eh wole kun ala libati yon kilo ti ala libaha e bona aseye jeje mubahu yushiwo ene belu jara mu ne kiyo haji na gadana kashi ah. so aga azu aji wuce wasu ku hukunci wuye ba ya fayin na na nga aje buda nga ikari na tun lawa abu nono da hmm. lauga shi ke na ashe gige wuce to yi za a lantin fasadu wani lauga waga azu aji azu wai za ku biya salat aga sallah ji zo fanta shiru fil ardi ya gashe ki wadda bu min fadlillah mai da wa fadlillah so ki dole fanta shiru fil ardi wadda bu min fadlillah ne ya lami ba haki wai ga ciki na da ya sallah ji dole za nuru da su ko a'a an da jin an da jin a aujin jihati amma ji ji ji ga wani fasara eh na je ku bi arziki wai da sauransu na fata e, mu ba mu yi shigo kami a yi sallah na ko sallah na biya bai yi nan nga bai lawo ga to shike ne izanu ji a ji salati ni yau min jama'ati fas'au ila zikirin layi wa zaru liba ya bugu Allah wace ja ciki so ne ma wace ciki an yi a da ya e yi wa da sallah ji amma sallah ji da su a gasa lajani àwọn olùjẹ̀bù olùdíjọ́ ko arókòókò ní wọlé ìbátu ìyẹn final support náà àdíjọ́ wọn continue báyìí so al'aslu fil amri alwujub illa li karina tin da wa karina to galla wa la mariba now ake da matsala an yi tunan tobagan nan matsalan al'amuru bi shay'i nahayun an diddihi nga a gaga foro jibe yin kika yau ga opposite wajen wala ji gane wajen nan bani man ya ji alakai da daga al'aslu amma ya ji alakai da daga al'amuru da shayi nahayun an diddihi wa nahayu an shayi amurin da diddihi al'amuru bishai a ji foro da yadda ci na hanyar kiko yo an di diga opposite wa jiki a wa jiwa na jajin ala ka'ida ka'ida da hakin gan umarni na jiga jiya wani itinin ga da ya ci ma umarni na jiga ji sallah na itinin ga ta sallah ki ma umarni na jiga ji tawhidi na itinin ga ji shirka ma umarni na jiga ji musulunci na itinin ga jiki ma ga ji kafirci ma shin ka'ida na is it okay eh eh it's okay ṣùgbọ́n lè káyidà náà to certain level náà lè ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ wọn náà wọn á kéré tìgẹ́ ẹ̀jẹ̀ máa ń lẹ́yìn. nga malaman da ciji a yi ka'ida wuce da phrase a al'amuru bi shai'i na yi an adudadihi wa na yi an shai'i amurun biya hajji a firaji ko laji ganewa dole a ganna good to some extent ko laji ganewa ko? ta a cigato al'amuru bi shayi ko wani na je tiyan da cewa na hayun ke koyo an kiyo jeni'i a dudadihi umarni na ji da yadda ci na kiku yo the all opposite ni ji ma na ga jiya o it mean ma it mean dajin liwato ma it mean dajin sihaku ma it mean dajin wabe dabba ma it wọ́n ti kí ọ àdìdá àdìmẹ́ pátá wọ́n ti kí ọ wọ́n kàn fi the same time annahayu an ṣe yìí na kànáà kan yẹn lọ́tí náà umarni yo biya haji adudadihi ke kana ka yin doci na umarni ga inimi ne opposite shi boji ni ma na na kawa ti to ga dan ci na mun nimi ne ya imajiya o ko ma jikiyo ko ma wawuji no wani da dan ci an je ga kwada dan ci an do na ta ni <laughs>

hal in ba al'amuru umarni ya kusa biyu wa labar alfawur daga general rule a goga al'amuru ya kusa bilfawur umarni ismin ajiruni ƙungaji da suna ki dalilin fasta bi kul khairati ya fasta bi kul khairati eh eh e ce disani da jike da wa alkhairi wa sabiqu ila maghfirati min rabbikum ya gaje ji sai kai ce da wa gafara daga bayan sai ciye yabo ko wa sari'u ko ila maghfirati ga ko ko e eh, ji lokacin kirki kuyo ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ku fi awwali waqtiha so man ja jaji bayani ga fil aqd fawr umrini itinu ajizuni ko ne ko amma ngoli ajizuni ebon etu ji dabo lokacin gote etu yi madawa lokacin ji giya lokacin gote ya ta baka waga ga wasu yalo to you ni to what to consider this kuyo ko bayanin nan zai jira al'amuru la ya tsadil oge mini na aji dalilin a ganga na aisha radiyallahu anha ngai ngan azun ya ji ta cin wayan ramadan nan wuya sai nan fa ma fa fi an aqdiya wu mai da iko nan ga ga ga na sai sayan shabani a tun daga ramadan ya ba tuci na na aisha ga ga zuciya take sai lokacin shabani a ganga al'amru gadi yaktadil forjina na aisha gadi haji fuwani ko la ji ganewa so man na ji maga al'amur ya tabi foro gaji na suku a ganga dalili a ba zo masu ga ya na na ya jo ta ga su rufre gafa ma sati an akudiyahu wai da na nga guna shan ga da iko da nga guna nga ga yabo hmm. la wajiba ma la hajibi wala muharram ma dorade wa masa bu ji so ṣe wá sí ọ̀fẹ́ tọ̀gbọ̀ gúdẹ̀ wọ́n mọ́ káṣí tọ́ náà dáná da tún ara mú ní ẹ́ da ló tún yán ara mú ní káṣí bẹ̀bẹ̀ wá ní kó mọ́ ba lotuyan yana haka nan ko da zana gwalula da yana ji foro da yi ne vigile si gan sọ̀kọ́ gan jí wọ́jà sako gan alùgbà wọ̀lùgbà mínísà gúgbà na rile tú gan. Ṣé wà gan? látẹ̀rẹ̀ gbogbo àlọ́ sọ̀kọ́gàzà sọ̀kọ́gàzà ní jí wújà ní ẹ̀sìn wújì gan bá tẹ̀ yé ìdájí sọ̀kọ́mọ̀gàzà ní lúgbà ńlúgbà ní ẹ̀sìn gáwọn tó ti sí mọ́ kò tó ti gáwọn gàgú bàbà ní bí ètù gan gàgú bàbà lè fi jin àmá bí ètù kàná àgbọn lúlúgbà òtún lúgbà ni ńgá lè tú gan ta síbẹ̀ nílùú ẹ̀. anu mana ituk manu fajitani bu amma an gato zano a zo ma amma tukun bi ba tun ni masa ba tu eh, eh, eh. masa ba

ta wọ́n ti ra ìwọ̀n èmi láàrin ọkọ̀ wọn á àlè tó òjò ẹ̀ náà gẹ̀lẹ́

wasu ku ai ba za ba mu shiga lai mutu ba za ba ba ne eh, eh, zana agun lai da lugwa maluwa ne eh, ibe zana agun lotun guru maluwa ne wale ba ke aya da kwaya na bai zan umata ni mumi wala mumi na cikin da fadon na wa rasulu amuran an yi da wani na sai ya rafi min amurin to yau wala yẹ́sì tó ní ẹgbà wẹ̀tọ́ tànà àgúnlá àràmùlúgbà ọmọlúgbà nù nan yi discuss gane thoroughly especially ibn taymiya da ibn qayyim ko ki ma ki ma zo ga fiyo a ga zanna so ko ga uji o ti jani be zanna so ko ga ìwé ti kíá náà mo lúwa ni gbàgbúgbà náà sílé gan kí ààrẹ ìbìlí yìí ni tó kí olúwọ ààrẹ ìbìlí ìlò òmòlúwà òmùrìn ní àjíwọ̀n òtítàn àníbi ádámù àgúgbà tó ti lọ mọ́ ẹ̀yà kan ó ko an ga gici gwalla ta karba zai ce da rasa gato ba ci gwanna mun olu lugwa ya dona ne kuma ji yan kuma lugwa amma a the end to ko fa biya ni biya a mu fa be yan e bogo a ga gaji ti kawo o mu ye fi u ganya ga lugwa o mu pẹ̀lú ọlá jígáni ji woga jima lefiu nga kiyo ji woga jima ji woga jima woga jima ebona a ga ji woga jima ne kare tuna girman kai which is great lazy aba wasta kibara wa kana min al-kafirin amma alugo ga lugwa ma waje wa shawa in zage safi wa shawa shawa shawa in diki shawa in kazo nga push wo da diki waje ne so ko mo ka ta wuja hankali ai gbo gbo wo so ko ci it's possible aga number 2 ka a ka yana go lo lugwa ni ko jira na ko ko laji ganewa ko a gagan ayan na lugwa ko a gagan ayan na ji fatu minigwa laji ibu don ya tamabul inkiyat yawan laɓa to ya soko so mai daga dan guru ya ga wancan amma yana gboka daga gakiyo da na guji tuta gboti le gan dana lulu luga o titi fiana maluwa ni ga dana guga je de de mo titi fiana o ti daji so o di alaka be ki ono to e gan ne next anayi ya anayo aluwa aluwa ko isti da awu tarka ko awaga wala oluwa ala wajihi istila ko amma ke wa yo ga yen nan manji yo ukano wan la naya la naya ga billahi ga be it eh na kan ko la tushriku bi shay'an ko daga layin duwa ku ba ci mu ko ko makibiyo tí aláwọ̀ ganyen na mẹ̀lìyí ìwò wúkan lága ìlú yóò lè kalima yana ha kọ́ ki dalili yana ha the word na a atin ko a ah, bi hurime wujen haramu ko bani mai jigan na haitukum alaikun salam an ziyarar kubur fáìlì ẹ̀nà ìní kúntù náà ètò kùmà zàrà rẹ̀ kùbùrù fáìlì ne mi kai ziyara ẹ̀ kẹbẹ̀rẹ̀ ń lọ́lẹ̀ káàmì ó ti ziyara ẹ̀ kẹbẹ̀rẹ̀ ake ṣe náà kẹ̀nà àmọ́ òkùnmọ̀ pé fún kùmà níbi náà pọ̀ zuru ẹ̀ lázìyara ló bá ní ẹ̀ fúnkọ̀ ngáyé tí ó wọ́n lè ná kọ́ àti place bí a ń lọ́nà hurimat aleikum almaitatu ko so wale gan eh ji wadan gurin bai lami fuka kuni ni gara mu dan ko ba ta na je lawo ga kiyo ene eh, je lawo yace annayo na ta to al aslu fi nayi atari ko inda wakari na tuga da biya gani ga na annabi fa sallam ani shirbi qa'iman arin sa sallam ne la sai ji ba wani ko hadisi annabi ga la ya shirban na ahadin minkum qa'ima ko a ce bi da hadisi wannan ali da ya ce kiyo sai ni wa zamzam jibaro ne ko to a zai fi wa jibaro ne a cito a can na lari daga a can na yi ba to jiwon a cito a rima na yi da aka kiwo wa kan alkaratu ko Idan malla amma ba ikatu ne jiri a daga ganyen taru da ko illa ya zagar da dalilu alami ba ce a witti ba ko a isti ba ko da kwa dalili ga lawu etiyan eh? etiyan iba istiba ko iba to ko wala su fin da wayan ali tarihi illa idza dalla dalilu ala alquran da wadi liga la wa etiyan tibo etiyan alkarahatu wa again again annahi yaktabi alfasad ya ya na yaktabi alfasad Aya, ga ayin kan it mean ya wuce waga dujin kwaja la ti sallu ala al-kubur ta ga wa da zuwa la ti sallu ila kubur to ga da ji sallah la sallu ta je kabari wa da kiyan wa da sallah ko la ta jan ti da wa da wa da ko za a sallami kane ga ta zuwa fun idil fizil be

ga wal aslu fil kalam ko asali ga al hakikatu hakika fala yu'dalu bihi ila al majaz a falo majaziya in kunna diga gunda buna illa idza ta'azzara ta hakikatu da gwa hakika ga zuwa man ya balaga jajan gan wani mai kawai da yofi ya da ya al'afi fil kalam ko asali ga yake alakikatu ya alakikatu ada alakikatu ko a wani ke almajas tashi hmm. ya alakikatu ya alakikatu shi kuma ya jiga mai balagar istimalu ko allah amfani wa lafazi fi imame wuzi alahu ebe na lutu ti anu kashi ya ji ala ifola ta a cike ne majaz na suku istimal allah a ji amfani wa kiyan lafazi fi gairi ma wuzi alahu na fan amfani da za amma wujiya na lucici ya niga da wani a ta mai balaga jajen zo ta nan bayan ta tusa shi bako

eh agoi number two àti dẹ́sọ̀ kóró àzá majazi mawjudun fi ko la fil qur'an kuma ba na qur'an ba ko ko a cikin safiyar ta ci a ga majazi mawjudun filluga majazi da jimila arabcio ko umar da ta kiwo kurano amma wanda da ayatu sifati ba daga wuce da nanin daga wuta waga da litafiyan manu jawazil majaz ilmu zane ne ta abu da wani ijaz ya limamu shi titi argument da na tsaban guri nido ta ce kibo majazi da wa ibn qayyim wato da da nazari ne kiyan majazi da ba. buhari ci babu na littafin ga littafin sawakul musalla ga yi majazi da tabu ko da hamdi subhanallahi alazim ko ibn taymiya wato da ra'ayi ne kiyan majazi da wa a gaban taksimu ya alkala mila lakikati wani majaz zai sauta mila yi musa zilaji e ba su hati ba za a cata ji na fiye sifat kuyo ko zai ji maga majazi da buna ga haji dalili haji a ji dalili yau a ranga allah subhanahu wa ta'ala don فوجد فيها جدارا يريد أن Musa النبي موسى ko. na fe zuzanne abe tuki ngoci na tuku waje dafi a gidara aze alikara ngoci da yuri yuridu an yankadda kara ne kpabin gadi a ga yuridu irada yinno amuri ni ba da ba kiyo da ba kara kara majiraya e gogo irada na majazi wuyo ko ji gane ko a ga dalili a ni da wani a ga dalili a yi baci ba na Allah subhanahu wa ta'ala ga laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ko a ga kafin na majazu ka ko a ga dalili a yi ta ci sai ki ga wasu halin karya ba za da jiyo to ga jiyo biye shi gan a ganga alkariyar ki bunyanu na tibonin ko ya bugo majazi yo a tiku mai wasal alil karyati wasal alil karyati ku yo ko a can ne ga ga dalili a jiga da wani ne lawo ga majazi ji kiyo kun dubu bono man ne ga majazi da bono a ga ye shi ke shi ba yi ye shi a ga ye ma mafari ne la je ti ga jira jidalan yurido an in na inga da wuce irada wuce a kiki a gun yau ebo na tuye na jiraya na tuye tiga isba tuye irada ko na ti jiyu ujiyu ndo ndo to en tuye tiga en fali kiyami ena gajin a gana ga alim salati wata kulu halimin mazin wa ga ya bago daga na yanu yau maji za an jane na ga gani a sama da ki ewe na tuye ke gana. sai ta ga san da ki ga iti ya sau an aukar ha ebe kala ta to sama to kin ma ga to shiga ta na ta yi yin ya ga wasu sama da ki yi aga wa maganin sai na mun wa ganin a sha kai a ga ka alibi zamani alibi sa sallami in ga to ta ku ka ke goyo eh ne sai ji to alibi sa sallami sallama alibi zai gogo ko kin na hadisin jina hadisin nan a ga tongo ne tabbatarwa ya iya jaza shi ba na ba ni sun ji ba ta no u to ji a ga waguji tabbatarwa yanne jami'in na sona a to isbatu ji ne irada ta ji daru da je kin a ji lulu a a ji a ce ga to alkaryatu jimila na wai la zai yi cijo na umela kiyo wai la fiye jiyo nan dole aukan lazi marra la karyatin وهي خاوية على عروشها قال أنا يوي هذه الله بعد موتها وصدق هذه الله بعد موتها a هذا وجه كارا يسوق هذا لا يجي وجه a هذا yau? ẹwọ́ kàríyẹ́tù wọ́n láṣẹ wọ́n lá bí ó ti ná fi ọ̀nà kí ó zai yi fi wọ́n ní lúgbà àti kúkà tán àti ẹ̀jẹ̀ ń lòrò yáyá. bai je ga idan guru ci ga wujin ko za lo ni manu jawabin majazi shi kiti dan da litafin nan ke su nawo to wa na bata na san ganga su kai mu ne kai ma jiya ga wuce shi ta su yan sawai ko ene madama na zubu manyan lugaji wani mai luga bata ngade ngata ji sunna ware mai luga ya fi bodan guru na ki da mota bila ya fi biya yau amma idan ka al'asu mai jina akida di tsattu abu bai ji sai sana wuyu gan mini mai luga ne ji akida su mai wanji da zaki al'asu mai jina dawo mini manyan luga ne di ke ci akida sunna ki fe ji ki fe ji fe ji to akida ya sunna nan man nan al'azari al'azari manyan dictionary birkitan nan hmm, akida ya sunna ji wa to amma idan ka zama shari'a na akida ji da ji lalace abu da zakira suna yi wato ibnu maliki da zakira suna yi wato ebo ne sashe mai luga da naji zakira e suna ne luga ga a ce yi za ta kiya ko su kofi wace da miliyo tari tari ijo zan yi la'agan nan wuni na fili tabi biliya zama shi ne gabe gabe ta ga wancin yi mu Nafi Maliki sai ji rajiya wa man ra'a nafiya bi lamu abada fa qawlu yuzu fa wa fadida hati ba na ga ilan ta ga a gallan zama shari'a nan zama shari'a e wati bo e gode wulu su ba ga ga ga muni ya ne to ya ce yi to ga nan tarani man ma ji ila to bo so ko ba da wai din ka tuna wu zakawai daga tawon ki a ila <laughs> ila Eh, irin wani illa ni ila harfu jar eh. ila yake harfu jar eh. to ila dai shi shi as learned as the mashari ba nuke larabci ya tunin amma yabo na gida sakpagwoyin gugu na zudu wala hafan ga lajin harfu jar ya eh ne in asafin lalazim ila wa ila ga ila harfu jar ya ki mu go don gaba an sakon latin ne ga gaba an sakon latin ga wuji wun yau mai yi nazira ila nazira ga ila wuje mu yi alayi ilayi yi alayi alayi mamani nima ya faɗi ayi alayi rabbikum ebogo wujuhu yau mai zin nazira fiska ja sai ya nufa wuce ila non ga mu furo ya ala ma na ni ma ya rabbi ya to tu nazira ga sai ti ma na ni ma sai don ga ne to ne ya ba ta ko nan na wuje be lare tinu je no ga wa ju no jiba no la ngo ya ti du ma ja wuti da wuti da fa ga irin ne so kai da ga ji ka tu ma je ta ka wallahi mata mana ji wajibi ga wa ke fili to su ku yau hmm. Allah ya kiyaye ga wala ku salasa ko hmm. ala kayi ku aga wuta a da shar'iyya a da lugawiyya a da urfiyya kama hakama bi shari'u ina za Allah shari'a bi ne galla bi ne wa haddahu ko hmm. wajaba rujufi ila ila al-hadd shar'i wuce mu da kanji wuce define na dojo definition shari'a ga waje bulu bari nan aya ga salatu lugatan farasiyo addu'a addu'a a wato istilahan fa ibadu yo ne ta ga takbiri je kaza kaza kaji mu wa na ga wa ba ba ne ta a'a lóòlé ṣẹ̀rí àwọn àdìsílẹ̀ ṣe ẹni wọn pàdé sálẹ̀ ẹni ń wà ẹ bá abọ́ ẹgbẹ́ sálẹ̀ ẹni ó ti yọwọ́ àjò wọ́n lájú gáàdì wa kí a sọ òwò alimsaku káṣí ẹdùnú wọn inú rẹ̀ ní nàzọ́ tìlí rahmani sọ́man pẹ̀lú mùsùlùmí mẹ́lẹ́ọ̀mẹ́ ìfìyà lóòlé kọ́ àmẹ́ ẹni ṣẹ̀rí ẹ̀ pàdé àsọ́wù náà wola mi fún ọmọ ọ̀gá jíyàn mọ́ ọ̀gá tí mọ́ ọ̀gá jí ọ̀gá sọ̀bá ilà jímọ̀ tún lẹ̀ kákùnrin jídàn nípa àrífí jìnnì láti àrífí kákùnrin jídì àlọ́ ní ebi èmi yẹn wọ́n lè jì tì ní ṣe é ṣeré agádàní yá fún yọ wà á bẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀gángẹ́ ní padà sọ́ọ̀mù iná ẹ̀sùn ti kíọ ẹ̀sùn ló ko ji gane ko so ba ne shari'a ga ya ji fayi nan dole ga ji ruju da bai ne shari'a tsayi wani wa ma na shari'a ga hukunci ba ولم يحدوا مبقومة حدي وانا اكتفاء عن ظهور معناه اللغة يبنوا يبنوا واقو جاغا معناه اللغة اتيانا وجب الرجوع فيه اللغة Eh, ko wa ma lam yakun lahu haddun fi shar'i walakin lugha ina madi haddu shari'a ko da haddu ya bayan lugha ba nan rujiya fi ila nas wa rufi to gaje aje bada al'ada zan yi da rufi an dan ba na sai ce lak ne ga faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayamin ukhra safari dai ya zanzu amma luga gonga zane ga ta da jago kilomita kaza ne kaya gudu ha luga ji yin na sa kaji luga shari'a muke gonga an ga ta da jago mita kaza ne ko kilomita kaza ne ga ji ya yi zane muzafiru bentina tare wajen wuce da wajen muzafiru in mm, gada ga wuce ki waje shi goto kuru fiye da an gidi za ki abu ya zaka ta da daga hagu ki lo ji kaza ko ti lo ba kaza ba ke yi wa gudaji duka shi ke nan eh? hukunci da ya baki waje ba da su kuru fiye jama'a wuce yoto da baki ba kanu waje ba da turu fiye abu na zuku wale ga alhadu lugawiya lakikatu lugawiya kula wanda ba raba hmm. alhaddu shari'a la hakikatu shari'a wanda ke an wanda ba raba a ce raba waju tartibu da wajen kuma fari alhakikatu shari'a ne ba ci alhakikatu lugawiya ne ta ji zuci ke alhakikatu alurfiya <clears throat> wa kad yusallu shari'u kan zano to shari'a benin kun gaggawa filo bi rija ya zili umuri da lurfi ga Allah mai jaji ba da tun kal amru bil ma'ruf je waji foro be tunguri na no le waji foro be tunguri ule da adabu kashi mm. sai da ga ajuna da ni ko adu da la la basirati ko wa ide kibe udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawzat la tusmitu jadilu billati ya asad ko wa ja kuri wa zura alama sabaka inna zalika min azmil umur wade to sai lakun tafazan gani da kalbi lan fadu min haulika ko wa sai kin awaki bu ga ma'ala to yana mariji ne ko ko ma ta mutum marati shi ba ta bi adabu ne kene amma ga wale to sun ga ji masu ku yanda ci da mo urufi ta yanda ci da mai ta urufi shin wa gwasu ka ci bayani a lẹ́kẹ̀m ni wọ́n dìpẹ́ndì náà káàkiri mẹ́gà fún wa láti ọtí ju bẹ̀rẹ̀ ní àwọn lẹ́kẹ̀m ni wọ́n dìpẹ́ndì náà íńtánẹ̀tì odò sẹ́tọ̀ wẹ́pẹ̀ẹ́dì jẹ́ wọ́n á fi hàn jìdá àti kùnà jọ kánà ọjà láti àgọ́tò video coverage jọ is depend káàkiri. Kun ya can? A'a, sai ka damu a kan boki lubalo da yadda gobe nugbọ́. Ìsáàtì ni, a ah, ah. wúlẹ̀ kọ́ọ̀lù ah, fi hàn jìlá lè mú lójú àti fúlẹ̀ àgbàjọ. Ìsáàtì ni wọ́n eh shi da wace al'ada bai play role ngo ti ti bo ti go ba ji wuci yo da wal mu'asharatu bil ma'ruf jawa shi wannan bil ma'ruf na sai to al'ada kin go to ba ni ga mini wa shi wannan bil ma'ruf yo kai yo de ga ci ba ga lu pe papa ni mo ga ti papa wani su mini wa respect to mo love nga ti age ji fahimta bai go be ji hmm. ko kun ji wakin doce a ah, ga no wa sai ga ilo ga gaskiya za ka zo wallahi i love you kan wa sai fili ga wa shi wannan bil ma'ruf ne just tule so no problem daji kin doce za no ro da diga give part of what The ko ne lashin love na amma ki wa shi wata ga ji ki dan doce ne wa shi wuta value ne apple dan doce mai na wa shi wuta value ne ice cream Wow. zanu ti ne wa shi ti balu ne ti lawa zanu ti ne wa shi ti balu ne e je ne zu ne je sala we we wuzo ni je sala shi ba a ba ta la khairin tabi to ti zu ko ke je na ba to wa le ga bil ma'ruf ga to ga ji ko ko to ga ji o jin ne jo Noto fàáfán azil usul a gugotola da usulu da ka'ida na shi allati yaftaru ila al-faqihu na mai ya faqihu wa da bukatu fi kulli tasarrufati al-fiqhiyya tasarrufati lamar ya fiqhu je bai ne da bukatu ko ji gane ko e eh, go ne da gada bi ko ga bukatu a ga tarifu lugawi tarifu lugatan tarifu istilah ko tarifu shar'a dole babu yo pata wa le ni daji ke ma ga fi so igu ja abun nan wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk